ilimi sannan kuma yana jarraja kansa wajen sa tufafi masu mutunci bisuhbi da kuma as-suhb shine ɗalibin ilimin hadisi ya guji as-suhb shine da'ful aql raunin hankali shi nan na bakwai a kasa da'ful aql raunin hankali kar ya zama kana ɗalibin ilimi amma kuma ya zama duk abin da za a hankalce kai hankalinka baya wurin ya zama kana da kaifin hankali da kaifin basira domin ɗalibin ilimin hadisi yana da buƙatar haddace wasu abubuwa yana da buƙatar gaso in baka da kaifin hankali wasu abubuwan ba za su zauna ba za ka kana da kaifin hankali kana da saurin fahimtar al'amura amma kar ka kana ɗalibin ilimin hadisi da an zauna abubuwa da aka ce kai baka sanya abin yake ba ina in kaza ina yan boko ina yan kaza ka zanto ba wayayye ba a'a yanzu kana da hankalin da kana riskan abubuwa da dama yake sannan ka guji yawan dariya yawan dariya haka ba abin nan ka guje shi annabi ya fara yawan dariya yana kashe zuciya manzon Allah sahabbai suke bayani game da shi ba taɓa ga manzon Allah yana dariya har a ga can cikin bakinsa ba sai dai dariyar manzon Allah murmushi ne zai sake fuska yana murmushi amma wani dariya ƙaha din nan manzon Allah ba ya yi wani kaga dan dariya ya yi dariya har hawaye wani yana dariya kana kallon can cikin bakinsa wani abin haushin da ana cin abu da abu a baki yana dariya kana kallon cikin bakin ga kazani kenan to manzo Allah ba irin wannan dariya da ka dalibin ilimin hadisi guri afkahir dariya mai yawa wal qahqaha ga ma qahqahan shi da gumma da kuma qahqaha wanda zaka qahqahe sosai yayi minti biyu uku biyar yana ta dariya duk ya wangare baki wa kasratit tanadul da yawan attanadur ga sunan na bakwai na takwas at-tahaddus bin nawadir ay bi tarafati wa huwa al-gharib wa kharij an al-adat talibin ilimi ya guji kasratu tanadur yawan kawo sabon abu at-tanadur wato zama shi wai duk inda aka zauna yana so a hiran da za a yi a ya kawo sabon hiran da wani ba shi da shi da haka taɗi ne za a yi amma na so ajiya zo da sabon taɗin da wani bai sani ba labarin in ya zo majalisa yana so ya faɗi abin da wani bai sani ba to ɗalibin ilimin hadisi ya guji wannan domin ran da ya zo zama malami zai rika kokarin me yake faruwa ne zama shine fes na magana cikin malamai to in ka zama ka ko kuwa za a yi dariyar ka zama makarni ka ce duk abu ya faru kai ne farkon mai magana to wani abin za ka yi magana da ba sai bayyana to ai aka san abin da ka faɗa ne baka je ka yi bincike ba kai kuma kana so a ce kai ne mai sanin bayanai kai ne mai raddi ba ka tsoro sai ka je ka gama rugu-rugu a kan wani ka ce duk a je a mishi alƙunuti sai an watse ban awa biyu a zuwa sai ai abin da kai zafin duk ba ka je ka fara kunya ka fito ka cewa al'umma ƙarya ne ina kuma duniya yanzu labarai na saurin yawo facebook whatsapp gidan rediyo sai a gano ƙarya kai dai wa'azin da kai kai mutuncin sai a ji shiru ya zube ba a ganka da kima ba wani za ka yi wa'azi kuma a ganka da kima za ka yi wani makaryaci shi ke ya gama zubar maka da kima to kar ka zanto mai yawan ƙoƙarin ta zuwa da sabon zance komai a riƙa a bakinka wani labarin ma in ya bayyana ta gaske kai ka yi ƙoƙarin dannewa in ya gana da an haka abin ya faru ka nuna kai baka ji ba to me rigan ka zanto duk abin da ya faru kai ne farkon a fara ji a bakin ka akwai abin da akwai fa'ida jama'a su sani akwai abin da ba fa'idan ma a sani don haka dan ka fara sani ka fara faɗa al'umma ba fa'ida to da faɗin shi da shirin to shiru ya fi don haka yake cewa wa idmarul mizaji da dawwama cikin wasan banza ko da yaushe ya zama yana cikin wasan banza almuza kaci to za a rasa gane gaskenka da kuma wasanka akwai wanda raha in ya mishi yawa to duk abin da ya gaya maka ma za ka ɗauka raha ne da zai faɗa maka saƙo wani yin wasan na ɗauka da wasa ne dan ko da yake kai kawai wasa ne da raha to kan raha ya yawa ya yi tasiri a rayuwanka zai zama maka ilma hadisan annabi kake nema a matsayinka na ɗalibi to ran da ka zo ka tattaro hadisan annabi tun da an san ka da yawan raha duk hadisin da ka za a ce karya ne raha ne ba za a yarda da abun ba to kaga ta kawo matsala da virus akan saƙon musulunci da za ka isar wa al'umma ba a hana almizahu ɗin ba amma kar ya yawa ya zama ɗabi'anka shine mafi ya manzon Allah na da almiza wannan raha da fata shi manzo Allah yana yi amma ba shi ne mafi yawanci a rayuwar shi ba lokaci lokaci in ta kama yana yi lokacin da kuma ran ya baci to sun san ran ya baci lokacin ka za an san kaza kowanne ana aje shi ne akan bigiransa amma ba ka ɗauki kakaci raha ya zama shi ne ya fi yawan lokutan ka ba da yawan zama da kai da ake a gano kai komai naka raha ne to ba za ka taɓa abu daga gaske ma a yadda ba dan za ka zo ka bada labarin rasuwa ma ana neman masu gina sai gari ne wani ne faraha ne kai ta bayani ba zana za su ake samun ɗauka raha ne kai kuma sarkin wasa da raha to sai ya zanto mutum ya rage wal iftari minhu shi ya sa ya ce wal iftari minhu da kuma yawaita yin sa yawaita shin matsala in ba ka ba ko a cikin al'adar mufrad akwai babul mizan babin kakati a raha da sauransu manzon Allah yana yi ai raha ne manzon Allah in ya gidan ummu sulaimin akwai ɗanta abu umair sai su rika wasa da yaron har wata ran ya zo tarar da yaron ya yi tagumi yake tambayar me ya same shi sai take cewa ai tsuntsun shi ne ya mutu suna annabi yake nuna ya aba umar ma fa'alan nugar ya aba umar ma fa'alan nugar annabi yana raha annabi yana da wata tsohuwa ta zo take ya rasulullah ka roƙa min Allah in shiga aljanna sai annabi ya ce ai ka sai dai ki hakura tsofi ba sa shiga aljanna take ɗana ya ita ce sun hakuri ba ba ai aljanna ba ko a ciki tsofi ba sa ciki to yanzu ya ce tun da kin tsofa kam sai dai hakura a shiga wuta Baba ta zuwa tana kuka zan da ba da dariya ya ce ba zo zo zo ya kira ta ya ce raha nake miki yace ina nufin in ke shiga aljanna za a wanko ki ki dawo yan mata kace zan samu aljanna ne ta eh kuwa zan miki addu'a za ki samu aljanna raha na miki dazu kaga wannan almizah ne kakati ne ana yin sa a lokacin da ya dace kaga da ya gama kakacin sai kira ta yi to wancan raha ne ga bayanin yadda yake da haka akwai raha a musulunci akwai kakaci da sauransu yi ta faɗa shaf muhammad nasiru albani suna tafiya a mota mutum ne mai gudu a mota to suna motan tare da wani ɗalibin bin bas sai yana gudu ɗalibin yake ta ramakalla bin bas ya yi fasawa fa gudu da mota ba kyau fa sai ta barci shi da fatawan fasawan wanda bai taɓa tukin mota ba kaga bin bas makafo ne bai taɓa jan mota ba raha ne gan aminin jini ne ɗalibin ya koma wani yin ba su ranar yace ai ran an muna mota da albani yana ta gudu nake ka miki fatawan ka ce ba kyau gudu a mota ya ce wa fatawan ka fatawan wanda bai taɓa jan mota ba ne ce na ji ya sake min ta in kun haɗu ka ce shi kuma fatawan shi fatawan wanda bai taɓa buge wani jiya ya hau kan shi ne eh, wata yana gudu ya je bugo wani aka ce ya biya jiya to ya ji fatawa shi ma bai gani ba ne ta ga wani wani wannan raha ne kakasi ya halatta yake cewa fa ma domin lalle kadai yustajazu min almizaji yana halatta min almizaji wani abu na kafafi da raha wasu abubuwa na wasa da raha yana halatta ne biyasirihi da ɗan kaɗan wala dirhi da wanda zai zama ba mai yawa ba raha ya zama ba mai yawa ba ya halatta mai zama mafi yawancin lokuta raha ne da wasan banza wannan bai dace ba amma zama ɗan lokaci a ɗan rama mafi yawancin lokaci kuma a aje wannan shi wa sannan kuma wanda yake zama mai fa'ida kenan raha ɗin ma fai zama mai fa'ida ba na marasa fa'ida ba yanzu me matsayin komedi kaga komedi shirme ne don masu draman komedi shi kullum a kakakin yake yi don haka sai ga mutum ya zauna da awa ɗaya yana ta kallon kwamiti in eh, wannan ya wuce ya hau wannan wannan ya wuce ya wannan wani sai ya ɗauki kwamiti goma ya zuba duk akan status na wasa a yi ta kallo ana dariya ana babu fa'ida a cikin kwamiti da sauran ana magana a niza wato kakaci ya zanto mai fa'ida shine wa mai fa'ida ba wanda babu fa'ida ba ka ka ce ganto mai fa'ida yanzu wannan gwada na manzo Allah akwai fa'ida a ciki amma ka ka ce na mutanen banza yan duniya su ibro su waye kuma me me fa'idan da zaka samu a cikin abin nan din wanda wani ka ka ce ma kana ji kana gani izgili ne wa addinin musulunci karara kana gani ana wa addinin musulunci izgili mutum ya sa wani gemu mutum ya daga wando ka ga an yi wani tuka a kai sai kuma kana dariya wannan abin da Allah ga yan ibro kuma ana cutar da addini to kaga wannan ba fa'ida a cikin waɗannan komedi da za a zo ana kallo ko a zo a yi komedi mutum yana sallah wai an zo za a ɗauki abin shi ya kama ko ya shi an ɗau abin shi wannan duk ana wasa ne da ibada menene fa'idan da za ka samu a cikin irin wannan kakakin wani fa'ida kake samu a cikin komedi in kana kallo ba fa'ida a irin waɗannan in irin waɗannan kake nema na abubuwan da zai saka dariya da raka gasu cikin hadisan manzon Allah da yawa akwai ire-iren waɗannan abubuwa yanzu wani hadisi ne fa akwai raha a ciki to an ba wai raha din na yan drama da wancan babu ma manufa dama manufan a nemi kuɗi ne manufan a soki musulunci ne to babu fa'ida cikin waɗancan abubuwa wallazi da kuma ya zama kakaci wanda la ya an hajjil adab baya fita daga ka'idan ladabi to kaga waɗannan da kawai misalin su na ɗan girama kaga ba magana ladabi a cikin da kaga a yi za a yi komedi mutum yana yin su a yi komedi na farko ba fa'ida sannan menene ladabi a yi komedi ɗa yana yi wa uba rashin kunya ya tana yi wa iyaye rashin kunya mace tana yi wa mijinta rashin kunya ta zari wuka wai duk komedi wani ladabi yake koyarwa babu ana so kaka ce zan so akwai fa'ida da wasu darussa wa ilmi kuma ya tafi a bisa da hanyar ilimi da sauransu yanzu akwai wani kwamiti da na gani da aka yi na laraba za ga mutum ya shigo zai ci abinci ga shi ta aka suran shekan haka amma shi baya gani da zai fara ci abinci bismillah shi kenan sai shekan har ya sa loma ɗaya biyu sai ya amara ya je zai kwanta bismillah zai sha abu ya bismillah duk ya kori ke da yana ojiya sai ga ce dan ya gudu in ya bismillah sai aka wanda kuma shi ya shigo ba bismillah aka zai ci abinci zai sha ba bismillah sai ga tare da shedan din suke kaga yadda yawun yake ba da kyama ka wancan ko yaro gani akwai fa'ida ya nuna mishi duk abin da zai yi basmala amma waɗannan na yan drama ɗinmu da sauransu da za a sa ba wani fa'ida a addini sai dai sake ɓata tarbiyyar yaro ka ga yaro ya saki wani kalma wanda shi ma ɗauka ne a waɗannan wuraren babu fa'ida a ciki fa amma mustaqbilu amma wanda ya ci gaba shi rayuwar shi kakakin shi ya fi yawa wa fadisuhu alfasa kalmomin alfasa da suke fitowa a bakin sa shi ya fi yawa wani zai ɗauki kalmomin alfasan ma shine na raha din abu kaɗan maganar batsa ne na raha to wanda irin wannan ne ɗabi'ansa wa saqiquhu da kuma rashin ɗaukan abu da ƙima wato sahihu ya zama ya ɗauki abin da zai zubar da ƙima shi shine ɗabi'unsa wa ma auƙara minhu da kuma abin da yake ruɗarwa daga gare shi a sudur na kiraza wa dalabi sharri da abubuwan da za su janyo sharri duk waɗannan babu fa'ida a cikin yanzu in za ka je ka hawa su wasu su abin nan ka je kana su hawa su su ce su me fa'idan ɗaura wasu kwamadi da za ka an zo ana tsoro wani gosho gosho ɗin nan me fa'idan kwamadi da yake yi galibi kalmomin da ga akwai suka musulmi akwai batsa a ciki to babu fa'idan waɗannan to waɗanda za zanto mafi yawanci akwai yawarwa sannan da janyo sharri cikin al'umma to babu fa'idan waɗannan abubuwan da aka sai ga abubuwan alfata kayan shata a irin waɗannan kwamitin sai a kira shi da wani sunan da ba na shi ba da aka sai ga gari ya yana shi abun an ce mene ne ba sai sai aika zane ya kira shi da sunan da ya ji a kwamiti dan zamani kenan sai da kake gani baka san yaren ba da aka sai wuce a gaban mahaifin shi da wannan abu kaga ɓata al'umma ne fa innahu majnun to irin wannan kakaci abun kushewa ne wa kasratul mizahi kuma yawan kafafi yawan komai a na dariya da yawan dariya ya zaɓa min al'adar yana sauƙar da ƙiman mutum yawan dariya yawan kakata yana zubar da darajar mutum a idan mutane ga ba shi da ƙima sosai galibi da haka wani lokaci da an zo ana gaje sa sai kai da ka kai shiru ba maganar raha muke yi ba Wanda ga kai ga maka wannan magana me yasa maka wannan magana dan ka kai mai yawan abin ne ko da yaushe abin dariya Kuɗiyar da abu da an kai da wani ya kuri ba wannan kaga ya zama maka da kima ke wa ya yazilul muru'a sannan yana bukar da mutunci mutumin da ya zanto ko da yaushe ka kaci ko da yaushe kaza Ya zama hatta mutunci bai fiye yin mutunci a idon mutane ba bai fiye yin mutunci a idon al'umma ba yana zubar da kiman mutum in ta ha bayanin ya kare sai ma ya ce wa qad har haƙiƙa an ce yana nufin haƙiƙa masana malamai sun ce man akara min shay'in duk wanda ya yawaita wani abu urifa bihi to za a san shi da wannan abu to kai kokari a san ka da abun alkhairi kar ka yi kokarin a san ka da abun kakaci da ka da an ɗebo hayaniya to wurin ka za a kai duk mutumin da ya yawaita wani abu za a san shi da shi in kai yawaita abubuwan alkhairi to da abubuwan alkhairi za a san ka da shi in ka zanto ne yawan kakaci da shi za a san ka ka zanto ne ka da shi za a san duk abin da kawai ta shi to galibi da shi za a san wani ma har zai zanto a jikin za a yanko sunanka da zama da shi ake kiranka ka ta janna za ka guji a tikar saƙaƙaƙi waɗannan abubuwa da aka jero a saƙaƙaƙi a kifar da mutuncin mutum ka guje su fi mu zala ta fika a majalaitunka wuraren zamanka duk inda ka zauna ka guji waɗannan ɗabi'un wa cika da duk inda ka zauna hira ka kiyaye waɗannan abubuwa wa ba'du man yajhalu wasu mutane da suka zanto jahilai ya zunnu zai yi zaton anna tabassuba lalle yalwatawa budawa sai haza kan wannan al'amari a akwai hutu a ciki kenan jahili zai ɗauka muraha ta ta to ai wannan aiki ake samun hutu ai a zauna a yi ta ai shi ne hutu ai a nan ba an kore ba an yi a yi amma kar ya wuce ka'ida kar ya fi da cikin ladabin musulunci amma zama ashwa'iyan a buɗa ko ta yaya kawai a yi ta yi wai ai wannan shi yake samar da hutu ai wannan shi ya fi kaza kaza yake to wannan tunanin jahili ke to jahili kuma ba a ɗaukan ra'ayinsa ko tunaninsa a wani abin lissafi yake ta wa anil ahnaf bin qais an karbo daga ahnaf dan qais qala yatarnibu majalisana kun santar a majalisan zikiran nisa'i hiran mata wa ta'am da ambaton abinci an kai yace duk wanda zai zauna a majalisin malami ne da duk wanda zai zo zauna a majalisun mu ya zama ya kiyaye mana sharuɗa guda biyu in an zo majalisun mu ba a hiran mata in an zo majalisun mu ba a hiran tuwo yake nufi in an zo ba a hiran wallahi wata budurwa kaza kaza wata in hiran mata yake ba masu sannan in an zo ba a hiran abinci ka yau fa kasuwa ta kawo kuɗi ka yau kaza kaza yau to ta nuna ba ma son wannan hiran. in an zo majalisun hirar addini kawai ko ka yi tambayan ilimi ko ka bude littafi ka yi karatu ba za ka iya ba sai jira ko ta ba mu ba a zuwa a ɓata wurin mu da hirar cikin duniya shine ɗabi'an wannan malami shek zaminu zainu mai littafin kaifa a wuladina daga albani zare ta yankar gidan shi tana shiga wurin shi shi ba a hira kuna shiga kun gaisa lafiya lafiya kawai zai dauki ya miƙa masa dama ce in je ka shiga to yana wannan labirin yana karatu kana shiga dama yana da za ka yi za ka ba ta miki yau kana shiga kuna gaisa sai a ga maka lissafi a ajiye maka baka ba baka yi dubbe dubbe sai ka ajiye sai ka gudu za ka yi ni ko dare ko yin san dare ba zai sai ka fita ba in ka gaji ka gaji ka gaji ka hanya ga gaba ya son hira to haka ake yace ba ma son hiran mata da abinci yace inni lallai ni in ji ahmad ubbarna ina kin mutumin da ya kulu kudiyo da zai kasance wasafan li fardihi shi sifan fardin da yake wa ne da cikin sa ne sifan fardi shine hiran mata na duk inda ka ji hiran mata kawai sha'awa ne kuma ba da yawa wani tarihin ka je ka za ka zaɓa yace a mama da hiran cikinsa kai har na fara jin yunwa hiran abinci ya ce ba mu in dai za ka zo da wannan to ka tafi can ka je kai in kuma to ka aje mu ga abin da ya kawo ki kawo wa fi kitabil muhaddath ya zo cikin lafi al-mulham al-muhaddath na gare ta huwa allazi yararru huwa allazi yarar ra'ayi shine wanda yake ganin ra'ayi kamar tabbatar da zato a kai fa yakunu kamara ra'a sai kuma ya kasance kamar yadda ya gani din wa kama zanna da kuma kamar yadda ya zato ita amma ka ga din nan anya kuwa kuma yadda ya zato zai ga abun ya faru wannan ana gaya musu al-muhaddath to fi kitabil muhaddath ya zo cikin wani wasiƙa na al-muhaddath wato wanda ake wa ilhama al-mulham kaga ya sake cewa karara wanda ake mishi ilhama na shida a ƙasa ya ce ismul maf'ul kaga al mulham ismul maf'ul ne min alhama an ko kalman daga alhama yalhamu ilhaman me ma'anan sai ce wa huwa iqa'u shay'in fil qalbi wani abu ya karfi cikin zuciya ya tumannu lahu sadr irji ya samu uwa da abun ya qussu Allahu bihi ba'da asfiyaihim Allah yana keɓe wasu keɓantattun bayinsa ne da wannan Allah yana zaɓa cikin bayinsa kaga wani da ya yi hasashen kaza zai faru daga ga abin ya faru wannan zaɓi ne na Allah maɗaukacin sarki da Allah ke zaɓa cikin bayinsa to yace ya zo cikin wani wasiƙa da aka samu al-muhaddas shahararren wannan mai aama, al-mulhami na Umar bin Khattab sarkin mu'minai Umar dan Khattab annabi ne fara cikin hadisi ingantacce ne kulli nabiyyin muhaddad kowane annabi a cikin na kusa da shi cikin jama'an akwai wanda ana musu ilhama zai hasashen kaza kuma abun ya tabbata sai sai fa in ya kun fi umma in a al'umma ta za a samu ko umar ya sha yin hasashe kuma ya tabbata ya zai samun ban Allah yace ya rasulullah ya kamata ka umarci mata su rika sa hijabi amma mata su rika sa ba hijabi su yi nan su yi nan don tana da aure ba aure abun ba tsari a yi ida ta za ta fita ta sa hijabi tana da aure ko ba ta da aure farko ba a sa hijabi yace ya zan yi abin da Allah bai umarce ni ba annabi yana rufe baki ko sai Allah saukar da aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يبنين عليهن من جلابيبهن يا النبي فأمن ما تنكا da ‘ya'yanka mata da ragowar matan mumini su rika son yin hijabi ranar shi ilhama ya fara kuma ya tabbata haka aka zo ya yi aka na kira bakar da umar ya kuke ga za a yi da su sai na umar yake duk waɗannan kafirai da aka kama akwai dangojin su cikin mu nan mu musulmai kowane musulmi a ba su makami kawai kashe dangoginsa da suke kafara a tabbatar da imani la ta zuru qauman yu'minuna billahi kenan yuhadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum sai mun manzo Allah ya kai Umar shawaran ka akwai zafi yace sai na bakar ya kace gari sai Rasulullah to duk waɗannan dangin mu ne kawai kowa ya bada wani kuɗi kawai ya banci kanka kawai ya zabi kuɗin a tattara a sa a asusun musulmi annabi ya ce ra'ayin ka za a biya ya fi tausaya wace gari sai na umar ya zo gidan manzon Allah sai ta riga manzon Allah ga abubakar suna ta kuka me yasa su kuka bai sani ba shi ma sai kama kuka kawai aka yi kuka aka yi kuka aka kammala na bai ce ko kan mai kake umar ina ga kuna kuka ya na zai ce ai abin da ka faɗa mana shine daidai ga Allah to kada yana ga mun kullu ya har zan karba ba hannu ai kafirai ne abin da su a ce shawaran da shi ya fi ban karba ba kaga wannan duk yana nuna ilham ne muhdath ne sannan wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sa manzon Allah gaba wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza suka sa wa annabi ciwon kai suka abdabi manzon Allah maran annabi fa kenan karka ce matan zamanin nan sun lalace a'a mata din tun da ne annabi yace na qasatu alil madini suna da karancin hankali kai dai ka bi zuwa hankalin ba haka ba in sun murda kulotin to ba kyau eh dole a yi biyayya ko amma na yi <laughs> to sai na umar ya zo ya ga gidan tun arzika annabi annabi ya zauna a abin nan a zauren gidan ya rasu da Allah wai ka saki matan ka yace ban sani ba don president da suka sace ta ban ma sani sai na mara shiga gidan akwai yar cikin matan hafsa ya je wurin ta manzo Allah ka je ku ta ce ban sani ba sai ce lalle mata ne, yake to wallahi ina tabbatar muku in kuka sake da irin wannan rashin kunya annabi ya sake ku to ku da sake samu miji irin manzon Allah ya kare sannan kuma yana sakin ku Allah zai canzo miki matan da sun fi ku kyau sun fi ku ibada sun fi ku azumi sun fi ku sallah sun fi ku sadaka sun fi ku ambaton Allah ‘yan mata da zarwarawa sai wanda ya yana rufe baki kawai sai Allah saukar wa annabi aya a tsarar buhu in tsallaka kunna an yi bigilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin duk sai da jero abubuwan gaba daya to gara ilhama kenan to shine manzo Allah ce in akwai cikin al'umma ta to Umar ne sai da al-Imam Suyuti cikin littafin sa Tarihul ya kawo kusan wurare goma sha biyu da sai na umar yana dacewa da irin waɗannan hasashe din to Allah yana zaɓen wasu cikin bayinsa ka ga su yi hasashe kuma sai abun ya tabbata ba ga shi ko a ƙasar nan muna gani wasu abubuwan sai sun faru a ce tuntuni malam Jafar ya faɗa tuntuni malam Albani ya faɗa sai ga wani abun ya faru sai a ce Sa'adu Zungur ya faɗa a waken shi tun shekaru talatin baya hasashe ne na bayan Allah yake cewa أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ترك المؤمنين عمر بن الخطاب الله يقارى مثل في القضاء yana wani takarda wasiƙa ya turo dangane da yadda za a zartar da hukunci ya tura wa alƙalai ne duk wani kotu a matsayin shi na shugaban ƙasa ga takarda ga abubuwan da alƙali zai iya ce ce wa man zayyana lima duk wanda ya wa kansa ado da abin da ba nashi ba shana hullahu Allah zai kunyata shi kenan duk abin da ba ɗabi'ar ba ne ka sa wa kanka Allah zai yi banta ka gari na aibun ake kiran ka da shi kullum mutumin banza ba wanda ake a kan shi dan banza sai dai a duniya mai da kanshi dan banza Don ka ɗebo wa kanka sifan da ba naka ba za a Allah zai aibanta ka da shi a duniya in ma da aiki na a rika kiran ka wanzur sharhar ka dubi sharhin wannan bayani cikakke libin qayyim a wurin babban malami ibn qayyim rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mishi rahama bari mu ci wannan kadan din na takwas ta halli bil muru'a talibin ilimi ka yi ado ka yi kwalliya da ado wa kanka bil muru'a da kiyaye ka. at-tahalli bil muru'a yin ado ta hanyar kiyaye mutunci wa ma yahmilu ilaiha da abun da kiyaye mutunci yake dauke da ita min makarimin akhlaqi yana daga cikin manya-manyan kyawawan halaye domin kamar yadda masu iya magana ne suke cewa mutunci madara ne in ya zube ba a iya kwashewa to yin ado da kiyaye mutunci da duk abin da hakan zai kawo to yana daga cikin kyawun ɗabi'u wa tsalaqatul waje da kuma sakin fuska sakin fuska kyawun hali in ka zama mai murɗe fuska murɗe fuska yana sa ka ba ka da mutunci idan fir'ani amma kakin fuska yana jawo mutunci wa ifshadi salami da yada sallama duk da ka jarta wa ɗan uwanka musulmi assalamu alaikum assalamu alaikum ba ba nauyi ba wahalan fada ba a dakon ɗaukan ga tarin lada assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh lada talatin ina abin da ya fi saurin mutane kai aljanna haka hadisi yanzu da ka ifsha ya sallah mun karanta babin riyadu salihin wa tahammulin nasu da kuma jure wa zama da mutane tahammul kai kokari kai hakuri wajen dako da ɗawainiyar mutane inda za ka zauna da mutane ba ran da ba za su bata maka rai ba amma me ake so tahammul juriya ka rika juriya da irin halayyansu da ɗabi'unsu kuna zaune da su wani lokaci zai maka wani abun kamar ka yi magana amma sai ka zo ka ga abin kawai ka yi kokari ka danne kawai a yi haƙuri haka haka rayuwar yake tafiya dole sai ya bata maka rai dole sai ya bata maka rai dole sai na bata maka rai haka za a zauna amma babban abu a rika yafiya a rika kau da kai wal anafati sannan a guji al anafa shine izzatu nafsi nuna izzan kai duk inda kake kake ka rika nuna kai ne izza ne ai kai kaza kaza da an zo na ka ta wasa ne ɗalibin ilimi ba a son da wannan na haba mu kuma wannan to wannan kuke ai mu ai tuntuni muka haddasa wannan ai mu san mun tashi hadda fa muna haddace tafi goma fa iz akil nafsi kana nuna kai wani abu ne ka daina nuna wannan to ko kuma mu sai mu kwana muna qiyamul layl kar kai wannan ah, min wal anfa min ghairi kibriyai dalibin ilimi ya zanto al anfa oh yana nufin ka zanto kana da al anfa wato kana mai izza a kanka min ghairi kibriyain amma ba tare da kai ka ga girman kai ba wato girmama kai yana da kyau girman kai ba shi da kyau dole ɗalibin ilimi ya zama kana da izza kana neman ilimi ɗalibin ilimin addini karka zama kai ga kana kana neman ilimin addini amma har kana jin kunya a sai ilimin addini kake nema akwai mai irin wannan in zai je ɗaukan hadisi zai koya littafin addini a aljihu wai ya wane wa a ganin yana zuwa karatun addini babu izga kenan kana nuna kenan kai din kai ne kaskantacce ko kana makaranta diploma ko NCE ko jami'a kana karanta islamic studies ko kana karanta arabic in za ka shiga hand out na boko na tura na arabiyan sai ka kokore sai ka fito da na boko mu ya me kake karanta linguistics <laughs> ba za a yi tarihi ba kenan ya abokai wallahi <laughs> ba ka gani ba wato wai ba kima wai a ce yana karanta addini to kai akwai izzan da ya ɗaukake ka ne in ba addini ban ba addini ba kai wani abu ne addini ne ya ɗaukaka ka ka duba duk duniya musulmi ba shi da gata Allah ne gatan shi kafirai kuma suna da gata sai sa su yi abin da suke so kullum ta kashe musulmi a duniya kowace kasa a duniya galibi musulmi suna abin da su ko fi yawa kuma su danne ku gashi a Najeriya ga shi a kaza ta inda ka ji haka menene izzan ka me gatan ka Allah ne yake kare maka wasu sharrori da bala'o'i ana kulla kaza sai ga Allah ya warware wa yankuruna wa yankurun lahu to addinin da ya kawo maka izza har za ka yi kunya kanka ga addinin shi ne izzanka ka nuna izza akan abun da kake nema amma min ghairi kibriyai kar ka zanto mai girman kai kuma wal izzati da kuma yin izza fi ghairi jabarutin ba tare da nuna taurin kai ba farka zama izzan kuma kai kuma kana raina mutane jabarut taurin kai wanda zama ɗalibin ilimi ga neman ilimi karkashin nuna izzan har iyayenta ba su fara musu tsawa yake musu wani za gan abin tausayi yana ta nemi ilimin addini kamar yana ɗabbarawa ya ɗaga wanda ya kaza amma gida sai yana raina manyan shi tunda an ce izzatun nafsi ne to shi ina za a kira shi sai karatu bane ba ku a gani iyayen masu yasa fara gaya musu magana to kaga wannan izzatun nafsin ya kai gabaru akwai taurin kai a ciki kanka ya kwanci wannan akwai matsala izzatun nafsi duk abin da za ka yi to karka yadda taurin kai ya shiga har karkare nan duk wani na gaba da kai ba ma iyayen ka ya zama akwai ladabi akwai kaza akwai kaza akwai yanayin zamantakewa kar girman kai da taurin kai ya shiga washahamati fi ghairi asabiyya sannan kuma ɗalibin ilimi ya zanto yana da kiyaye ashahama wato kare ra'ayinsa fi a asabiyya amma ba tare da ƙabilanci ba wato duk wani ra'ayin da ka kafe a kai na addini saboda kana da hadisin da ya goyi bayanka a kai to ka yi tauri ido ka tsayin daka a kan ra'ayin karka ji tsoro da an tambaye ka kana da hujja ba aya ce ga hadisi ya ce shine ashahama shahama kai taurin ido ka kafe akan ra'ayin da ka kafe akai in akwai hujja na addini sun gaida asabiya amma ba kuma kar ya zama kabilanci ne ya zama kana karatun addini amma kuma kabilanci ya maka yawa a zuciyanka da kan an taba kabilan ku ko ku ne ba ku da gaskiya to dole ka ba ku gaskiya kar ka zama haka walhamiya ba tare da nuna hamayya ba eh ai mu dan bangare ka ne a ba maganan bangaren fiya addini ana duba hujja ina yake in gairu jahiliya ba tare da hamayya irin na mutanen jahiliya ba wa alaihi to akan